muguntar ɗan adam a tsakanin ma'aurata tsakanin miji da mata ko tsakanin kishiyoyi haddith wala haraj me yasa ni an aure ni mace kuma za a aure wata ma shi kenan fa kawai ba ita ta auro kanta ba fa an auro ta ne to amma laifin nata ne malam daga cikin muguntar dan adam 2010 na rubuta wannan a cikin thesis ina na phd na zo ina bincike a kan da yake na yi rubutu akan haƙoƙin mata ne malam na samu wani labari da daga bayani da kaina na na bincika weekly trust ne a lokacin ta buga abin tosai malam da zai saka kuka wallahi wata mata ce saboda an yi an mi mata kishiya kishiyar kuma ta zo har ta haihu wannan yarinyar yar shekara ashirin ce ta je ta samu boka aka yi wa yarinyar nan kurciya wani irin sihiri mai ban mamaki yarinyar nan ta fita daga gidan mijin da daddare ta kama hanya daga Zariya ta hanyar abuja wata kurciya ce da aka ɗaura mata layar sihirin a jikinta duk inda kurciya ta yi ita za ta yi ta yi hanyar abuja in ta tsaya akan wannan itaciyar yarinyar ta tsaya ta kwana a wurin in ta wuce ta ta binta haka ta rinka yi da kafa ba ci ba sha ba hankali ba tunani ba komi kuma ina tsammani ta fito daga ban ɗaki ne a yanda ta fito haka kawai kurciyar lokaci ne ta haka ita kuma ta bita suna ta tafiya mala har suka je wani kauye a abuja sai ikon Allah ya sa wani yaro ya zo da da roban harbi sai harbi kurciyar sai kurciya ta fado da layata ta fado akan yarinyar sai yarinya aka zo aka same ta a wurin aka ɗauke ta aka kai ta gidan mai unguwa wannan mai unguwar suka tambayi yarinyar nan ina rantse ma da girman Allah yarinyar nan ta manta komi idan na ce komi ta manta komi ciki har da kanta ita waye saboda haka rikicin sai zama yadda aka kashe kurciyar ba za a iya warware abun ba sai da kurciyar gashi kurciyar ta mutu haka yadda kurciyar ta tafi haka hankalinta da tunaninta ya tafi sannan malam aka sa aljanu suka je suka yi aiki duk inda wani abu da ya shafi memorin da yake da dauke da information akan wannan yarinyar, a kowane mutum ne yake rike da wannan an je an toshe wurin don haka tun daga ranar da ta fitan nan mijinta ya manta ta iyayenta sun manta ta don haka da mijin ya dawo bai tambayi ina wance take ba iyayenta ba su tambayi ina wance take ba duk waɗannan kwanakin fa an yi deleting ɗinta daga duniya kwata-kwata sai zama ba ma wanda yake tambaya balle a ci ita kuma ta manta ita waye ballantana a gano ina suke wani abu ni ne da kaina bayan na karanta na je na bincika na tabbatar da wannan labarin shekara ta dubu biyu wannan shine buguntar dan adam malam akan miji yanzu miji ya kai ai masa haka dama inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yanzu mijinki ko da za a miki alkawarin za a naɗa shi annabi ba ƙarshen matsayi kenan ba don Allah ya kai ki haka Allah ya tsare mu banda kuma abinda su maza za su yi wa mata malam ɗaya daga cikin mugunta da na gani mafi muni shine mutum ya auri matarsa saboda shi ɗan boko ne baya so ya haifu da yawa ta haifa masa yara biyu ko uku sai ce mata ta tsai da wannan haifuwar sai ya kai ta asibiti a juya mahaifar akwai mulkin mallakan da ya wuce wannan ya san fa zai iya mutuwa ta auri wani amma ita ba ta da haƙƙin ta sake haihuwa ya san kuma zai iya wata rana wulakanci ya sa ya sake ta ta wani amma shi ya'ya hudu ko uku yake so ke kuma tunda ba za ki iya daina haihuwa ba an yi planning ya ki tsayawa an yi wani ne ya ki tsayawa a je a juya mahaifar in ba za ta yi ba kuma ta tafi akwai muguntar da ta wuce wannan kana mugunta ma matar da take da rai kana mugunta waɗanda bai ma zo ba fashi bai ma ma san waye za a haifa ba yanzu muguntarka ta kai har wanda baya nan ma kana masa mugunta duk wanda yake mugunta wai don saboda matarsa kar ta haifu ai yana gaba da wanda baya nan ne akwai mahaukaci sama da wanda yake gaba da wanda bai sani ba Allah ka sa mutane su yi hankali sai bayan an yi auratayyar kuma an zo an haifu gafata malam ya zama gaba ta zo ta shigo cikin iyali tsakanin dan uwa da dan uwa kullum kuna karanta labarai da zaka ji dan uwa ne fa zai yi kidnapping din dan uwansa ya hada baki da yan kidnappers a je don ya faɗi inda yake saboda in an je an samo an samu kuɗin a bashi 10% saboda babansu yana da kuɗi ba yanda za a yi samu kuɗin na a yanzu yana da rai hanyar da zai samu shine a yi a cewa baban ya bada miliyan goma ko miliyan ɗaya in an raba shi a bashi dubu ɗari sai a kama kaninsa ta yiwu su kashe kanin ta yiwu a gurgunta kanin shi da an gama an gama ciniki daga baya a sallame shi akwai muguntar da ta wuce wannan to malam mugunta mafi abin mamaki da na gani a kwanan nan shine labarin da na karanta a shafin nasiru zango wakilin na na freedom radio sai na kira shi da kaina a waya jiya na ce da shi wannan abin da gaske ne ya ce da gaske ne har wurinsa suka zo kuma yanzu ma ɗin yana hannunsa wata mata ce za ta je wurin 'yan hisba sai ta ce bari ta je wurinsa shi ya je ya warware mata matsalar ko za a tona asirin ɗanta ɗanta ne ta ce ya ajiye ta a wani wuri mummunan wuri yana wulaƙanta ta kuma a cikin wannan azumin na ramadana ba ta samun abin shan ruwa sai ta je ta bilayi layi ta yi bara kuma yana ba ta dubu sha biyar ne a wata kuma yana da kuɗi amma ya ɗauki matarsa ya je ya tare a gidan surukansa su suke cin duk arzikinsa ita kuma ya wulakanta ta duk wanda ya ji wannan kai in ka ji wannan labari za ka yi sauri ka jawo masa ayo wa bil walidaini isana ka yi gaggawa ka ce to kawai sai ya ce to a madadin haka ai bari mu neme shi sai aka kira shi wannan mahaifiyarka ce eh mahaifiyata ce <clears throat> ga abin da ta ce ya ce to ita ta kawo da kanta ya ce to ni ma bari faɗa ya ce wannan mata da kake gani mahaifiyata ce ya ce tana tare da mahaifina bayan an haife mu ya ce ina yaro dan shekara bakwai ina tuna lokacin da babu wani cin mutunci da wulakanci da ba ta yi wa mahaifinmu ya ce mahaifinmu yana da wadata daidai gwargwado yana kasuwanci amma ita kuma tana da alaka da wani mutum a gefe daban wanda ya fi shi kuɗi bayan alaƙa da take yi da shi shi kuma tana kullum tana musguna masa da tozarta masa ya mata kaza ya mata kaza kuma ya sake ta a ƙarshe bayan alaƙar ta da wancan mutum shi kuma ta haɗa baki da shi wannan ɗin ya samu jarabawa ya bashi bashi ya zo ya fara wulaƙanta shi da tozarta shi akan ya biya bashin bai iya biya ba suka sa aka je aka kulle shi a kurkuku ita kuma ta ci gaba da sha'aninta da wannan mutum ya ce ina tuna lokacin da ta ɗauke mu muka je wajen uban wajen babana a cikin kurkuku yana kuka yana roƙo ki rufa mun asiri saboda 'ya'yan nan ki haƙuri karki rabu da ni tana ya ce mu ashe ta je da mu kawai akan kawai ta ci masa mutunci ne ba ta ta ita ta da shi ita ba za ta ci gaba da zama matar fursuna ba ya gagara abin da har ya kai ga aka bada belinsa ya fito ya dawo gidan ta ga tunda kurkuku ya gagara wa ita ce kawai bari ta raba shi da duniya shi wannan din ya ce ni ta aika na je na sayo mata shinkafa bera ina gani ya ce ta sa a cikin abincin baba ya ce ni ban san meye ne, ina karami ta zo ta ba babana ya ce a gabana baban ya fara kumfa a baki har ya faɗi ya mutu matar kuma ta bi wannan mutum ya ɗauke ta suka tafi Legas. ya ce ƙarshe fa ya ce ko kwana ashirin ba a yi da mutuwarsa ba wannan mutum ya dawo ya ce ni fa ba a biya ni bashi na ba aka sai da gidanmu aka ɗauki kuɗin aka bashi ita kuma ta ɗauka ta bi shi ta bar mu da kaka ta uwar ubana ta ce wanda ba a jima ba ita ma ta zo ta mutu haka muka tashi wani iri sai wani makoci ne ya zo ya ɗauko mu ya rene mu na sadaka muka tashi ya bani yarsa na aura shine wannan mutumin da kaji tana ce wai dukiya ta wancan ne yake ci Ya ce ita ce wannan matar sai da ni kuma Allah ya buɗa mun nayi arziki shine yanzu ta dawo ta zo cin arziki Ya ce wannan matar na saya mata gida Ya ce kuma billahi lazi batun wani magana cewa tana billahi ce babu abin da ban tanadar mata ba na abinci ce ruwa ma wallahi ba na leda take sha ba na roba take sha ya ce to yanzu ta gama da babana ne take so ni ma yanzu ta dawo kaina Allah ta malam muguntar dan adam yanzu don Allah a tunaninka dan adam zai iya haka